yanzu dare ne na lahadi sha biyu ga watan safar hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da sha hudu ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin ashabun rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na ahmad mustapha faisal Allah madaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi kamar yadda muka sani karatun tarihin sahabban annabi yana daga abin da ke ƙara hasken imanin bawa da tabbatar da digadigan shi akan al'amarin addini babu tsoro babu shayi babu kwaɗayi babu jin ɗar cikin abubuwan da ya kamata ya gudanar domin duk abin da za a ce ma yi a matsayin addini a yau to wani daga cikin sahabbai ya yi haka da ƙari duk abin da ya same ka cikin al'amarin addini da da'awa in ka dubi tarihin sahabbai sai ka ga abin da ya faru da ɗaya daga cikinsu ya ninninka abin da ya same ka ko kuma kake hasashen nema zai same ka shi yasa karatun tarihin su yana ƙara tabbatar da mutum akan addini ya ƙara dakewa da jajircewa ya tsaya akan diga-digan shi Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. muna ƙarƙashin tarihin Abdulrahman ɗan auf allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda ɗaya daga cikin manya-manyan sahabbai 'yan hannun damar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ɗaya daga cikin mutum goma 'yan aljanna ɗaya daga cikin manya-manyan attajiran majalisun annabi wanda suka yi amfani da dukiyansu da daman da allah ya basu wajen gina addinin allah ba a bisa yadda suke so ba sai dai a bisa yanda Allah da annabin shi ke so Allah ya ƙara musu yarda mun ji malin ya bayyana mana cikakken sunan abdurrahman dan auf sannan malin ya fara bayyana mana sanda aka haife shi da kuma yanda ya musulunta ya ce wani sha'a abdurrahman dan auf ya taso tun yana matashi a fifan nafs mutum ne mutumin kirki mai kyakkyawan hali wanda ya san ya kamata samhul khuluq wanda yake da yafiya a ɗabi'un shi da kau da kai fakana ba'idan an ibadatul asnami abdurrahman dan auf tun a jahiliya ya nisanci botan gunki ba abin da ya hada shi da botan gunki a kusa ko a nesa ya nisanci wannan al'amarin tintini mala ya ce wala ya khamr abdurrahman dan auf baya shan giya ko a jahiliya kun gane in gaga mutum a yau yana bida'a yana bin son zuciya da goyon bayan miyagun al'adu ko sannan yana shaye-shaye da harka na banza ko to ka sa ido ka ga yadda ƙarshen shi zai kasance kuna gane wannan da kyau jama'a Allah ya sa mu dace malai ce wa kana radiyallahu anhu sakhiyul yadi abdurrahman dan auf mutum ne mai kyauta bai da rowa hannun shi ba a matsayi ke ba ɗiba yake yana bayarwa sahiyul yadi ya amalu fit tijara sannan hamshakin ɗan kasuwa ne wa min athriya'il arab yana daga cikin fitattun masu arziki daga cikin larabawa kuna gano wannan da kyau yana daga abin da ke bayyana arzikin mutum shine kyauta ba wai ai ina hawa mota babba ina da babban gida ina da babban ma'ajiya wannan shine a'a wannan ba kuɗi ba ne ƙungano wannan mai kuɗi shine wanda ya ci ya taimaka ma iyalin shi ya taimaka ma dangin shi ya taimaki yan uwa da makota abokan arziki ya ma addinin shiga ta wannan shine mai arziki amma wanda yake da dukiya na biki kawai ya dai tara in ya wuce a ce wane kenan ai shine mai arzikin nan na waje kaza wannan shirme ne Allah maɗaukin sarki ya kiyaye wa kana abdurrahman bin auf tajiran abdullahi dan auf dan kasuwa ne wa yazhabu ilal yaman to cikin harkan kasuwancin nashi ya kasance na zuwa yaman min ajalit tijara saboda harkan kasuwanci kamar yanzu a ce kana zuwa china ko kana zuwa india ko kana zuwa dubai da sauran kasashen da ake zuwa saro kaya to shi yana zuwa kasuwa ya saro kaya a yaman kun gano wannan da kyau ku wa zulu ala asklan yana sauka gidan asklan bun awakin asklan bun awakin Shi ne mai masaukin abdurrahman dan auf idan ya tafi yaman mahala ya ce kullama safara ilaiha duk lokacin da ya tafiya ya je yaman ɗin nan to a wajen shi yake sauka ina fatan mun gano wannan da kyau wa fil majalis allati kana yajlisu fiha abdurrahman to in ya je yaman a ɗaya daga cikin majalisoshi da abdurrahman dan auf yake zuwa ya zauna kanal hadis to hiran da ake yawaita yi a wajen ya doro haula dini wal anbiya suna tattaunawa ne akan addinai da kuma annabawa wa hulul wa mala ya ce wa haulish busharat sannan suna magana akan irin busharori da malamai suke yi akan annabawa da kuma manzanci wa kanatul yahudiyya wan nasraniyya addinin yahudanci da addinin kiristanci muntashirataini fil yaman a wancan lokacin sun yaɗo sun samu karɓuwa sosai a yaman wa kana abdurrahman yasra ila hadisul kohan kuma shi abdurrahman ɗan auf yana saurare hatta ga irin hirace-hirace da bokaye suke bayarwa wal ahbar da manya-manyan malaman yahudu da nasara suke zama suke di yana jinsu wa annahu cikin labaran da su suke bada waɗancan bokaye da malaman ahalar kitab suna cewa saye ba minal baitul haram nabiyun ai za a ta da wani annabi a wannan masalla a wannan gari da ke da baitullahil haram ma'ana a makka akwai annabi da zai zo shine annabin ƙarshe kun gano wannan da kyau ko to cikin hirace-hiracen da yake ji boka da sauran manyan malaman Yahuda da kiristoci suke to akwai wannan a ciki fasa'ala askalan abdurrahman bin auf rannan sai askalan ya tambayi abdurrahman dan auf hal zahara fikum rajulun naba'un lahu zikir mun gano wannan shin daga cikin wani mutum ya fito fili yana da awon annabta wanda za a yi ta labarin shi a cikinku kana da labarin sun da kai dan maka ne akwai mutumin da a garinku ya zo ya bayyana cewa shi annabi ne mun gano wannan na kyau ku faƙala abdurrahman la abdurrahman sai ce shi bai sani ba saboda bai san halin da ke ciki ba saboda shi yana yawan tafiya fatauci can wani waje baya gari sam waraja abdurrahman bin auf min yamani ana nan sai abdurrahman dan auf ya dawo daga yaman za ta yomin a wata rana fadakhala ala abi ni ne siddiq sai ya je ziyara wajen abokin shi abubakar ka san mai kuɗi mafi yawancin hiran shi wajen masu kuɗi yake haka ne magulmata kuma wajen abokan gulmansa suke zuwa ina fatan mun gano wannan da kyau ushurul ladina zalamu wa azwajuhum kowa da irin shi ina fatan mun gano wannan da kyau to shine sai ya tafi wajen abubakar hira ina fatan mun gano wannan da kyau to yana shiga faƙala lahu sai abubakar ya ce ma abdurrahman hal balaga kan naba labari ya zo maka fatasa'ala abdurrahman bin auf ayyuna ba sai shi abdurrahman ya tambaya ta to ni labari kuma faƙala lahu siddiq sai abubakar ni siddiq ya ce na ba'u muhammad bin abdullah labarin muhammad ɗan abdullahi shin ya zo maka laƙada arsalahu allahu wa ba'athahu rasula Allah ya aiko shi ya zama annabi ilan nasi kafa zuwa ga mutane baki ɗayensu mun gano wannan da kyau ko yana faɗin haka wata zakkara abdurrahman ma sami min akhbar sai abdurrahman ya tuno irin maganganun da yake ji daga bakin waɗannan malaman yahudawa wa kuhan da maganganun da yake ji wajen bokaye na al-yahudi wa nasara bokaye nan na kiristoci da kuma yahudawa faƙala sai abdurrahman ya ce wahal tabi'ahu ahadun shin yanzu a garin na akwai waɗanda suka bi shi ƙala abubakarin sai sayyidina abubakar ya ce tabi'tuhu ana ni da kaina na bi shi wa ali alima ya bi wa zaidu zai ɗan harisa ma ya bi wa zubair zubair ɗan awwam ma ya bi wa uthman uthman ɗan affan ma ya bi wa ɗalha talha bin ubaidillah ma ya bi wa sa'adu bin abi waqqas sa'adu bin abi waqqas ma ya bi wa minan nisa daga cikin gayyan mata kuma khadijatul kubra hmm. khadijatul kubra baiwar Allah hmm. ita ma ta bi to kaji inda ake san a sa ka kenan ina fata mun gano wannan da kyau amma an kira ka an ce ake kai ma ka yi rijista da su a ka shiga uku ina fatan mun gano wannan da kyau Allah shi kyauta za ku rayu cikin takeici wa arada alaihi siddiqul islama sai sayyidina abubakar yema abdurrahman tallan musulunci mala ya ce fala ghamma alaihi al'amr sai al'amari bai shige ma abdurrahmanu duhu ba don dama yana da shimfiɗa da sharan fagen abin da zai faru wala abda'a kuma bai yi ƙasa a gwiwa ya yi wani yanga ya ja ƙafa ba bal sara a ma'asiddiq nan da nan sai suka rankaya tare da saidina abubakar ila rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wajen annabi liyu bayi aho saboda ya mai mubaya'a wantalaka ila da khadija radiyallahu anha suka tafi gidan khadija fawajada muhammadan sallallahu alaihi wa wa sallama sai suka je suka tadda annabi fa baya'ahu abdurrahman ibn auf nan take Abdulrahman ya mai mubaya'a wa sharaha Allah sadarahu iman sai Allah maɗaukin sarki ya buɗe zuciyan abdurrahman da imani wa aslama nan take musulunta wa ƙalafi fi sidiqin cikin gaskiya fai da ɓoye ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah na shaida babu abin bautawa a bisa cancanta sai Allah sannan annabi Muhammadu kuma manzan Allah ne. Fahuwa ya alamu anna Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yau ai dama shi Abdulrahman ɗan auf tun katikati ya san cewa annabi sadiqul amin mai gaskiya ne kuma amintacce ne la ya ƙolo illal haq ya faɗi sai gaskiya wala yan yantiku illal sadiq ba abin da yake faɗi sai gaskiya walaysa fi faddin ba mai ɗacin rai ba wala ghalidin ba mai tsanani ba ne wala yadfa'u sayyi'a bisayyi'a in an mai mummuna bai ramawa da mummuna walakin ya afo sai dai yana yin afuwa wa yasfah yana kau da kai wa yadda yi abil hasana in kai mai mummuna shi kuma sai ya saka da kyakkyawa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kun ji manzan Allah kenan amma ni duk wanda ya man mummuna mummuna zan yi ayya ba annaba kake bi ba kun gano wannan da kyau ku ai mu ba za a ji maganganun cin mutunci da zagi a bakin mu ayya ba annaba kake bi ba mu dai sai mu ce in kai mu sunna raddi ko kai mu sunna karan tsaye wannan jiki magayi amma don kai mana ko wannan ba wani abu kana nan kafin ka mutu zaka gani amma dai ba wani abu jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace ووجد عبد الرحمن بن أوف في هذا الدين الجديد أي عبد الرحمن بن أوف كويس إنش a أكالا sai ya samu cikin wannan addini nashi sabo bugu ya tuhu abin neman shi wa amni ya tuhu da kuma gurin shi wal haƙƙun ladi kana yabhathu anhu gaskiyan da yake lalibe kawai sai ya cid da shi a cikin wannan addinin wa huwa kamanun aminun ya samu abin a tare mai cikin aminci wa aslama sai ya musulunta min kalbihi tun daga ran shi hamala hadduhu min istihadil mushrikina wai ai da ya musulunta ya ɗibi ka san shi nidarar mikiyan da mushrikai suke yi wa ta'arrada li adahum kuma ya afka cikin cutarwansu jama'a zaka musulunta ne ya ce wai kawai ka tafi haka ba komi ai ciki da waje sai ka hadu da matsala ina fatan mun gane wannan da kyau ciki da waje in kana tunanin wai ai za ka samu sauƙi ne a ba sauƙi cikin harkar sai Allah ya jarraba imaninka inda gaske kake Allah ya tabbatar da kai da digadiganka in ba da gaske kake ba kuma Allah madaukin sarki ya watsa aniyanka kharaja ma'amman kharaja min almuslimina ila habasha Abdurrahman ya fita tare da waɗanda suka fita zuwa hijira Habasha wa kanat hijira wannan hijira ilal habasha zuwa ƙasan habasha awwalu hijira fil islam ita ce hijiran farko a musulunci wa da muhajiru na hunakal am muhajirai da suka je habasha sun samu aminci wal aman kuma sun ga amana mala ya ce wal kuma suka ga wajen zama biyu jiwarin najashi a makotakan wannan sarki najashi malakul ladhi la yuzlamu indahu ahad yallaban da ba a cutan kowa a fadan shi ina fatan mun gano wannan da kyau eh fadan da jashi kenan ba a cutan kowa ba sama da fadi ba handama da babakere ba cutar da jama'a a cikin wannan fada Allah ka kawo mana fada irin na najashi wa ada abdurrahman ibn aufin marratan ukhra ila makkah to bayan da aka yi wannan hijira sai abdurrahman ɗan auf sai koma maka walakin na waje da kuffaru quraish yana dawa sai ya tarar da kafiran qurayshawa luna min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suna ci gaba da azabtar da sahabban annabi min al'azabi wal adha salan salan azaba da cutarwa malam ya kunu yana luna irin abin da yana luna hu ba su samu a farko ba washtaddal bala wai bala'in ma ya nunnunku ya nunnunku alaihim a kansu fashakau ila rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai suka kai kuka wajen annabi wasta azanuhu fil hijira sai suka nemi annabi izini akan za su hijira fa'azina lahum rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallama sai annabi ya basu su izini bil hijira ilal madina cewa su madina ba da an makasa ayyaman la ya adina lahom bayan da ya zauna kwanaki bai ce su yi ba in kai ne ba ruwanka da wani annabi kawai za a waye gari ne annabi ya ji labari ka tsere ba ka bane ka kalli da irin waɗannan mutanen da ake tare da su na sunan masu addini abu zai taso kafin ma ka ji labarin me yake ciki kawai ya yanke ma kanshi abin da yake son yayi ina fatan mun gano wannan da kyau za ku zo ku ji a karatun ilamul na a yau bai halatta ba irin wannan ɗabi'ar za ka ji ba ɗabi'ar mumine ba ne ƙarara ƙarara za ka ji ba ɗabi'ar mumine ba ne ba wannan shirman a cikin musulunci Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wa Abdulrahman abdurrahman bin aufin ilal madina Abdulrahman ɗan auf ya hijira zuwa madina wa akha sallallahu alaihi wa wa sallama sai annabi ya kulla abota da shi bainahu wa baina sa'ad bin rabi' tsakanin shi da sa'ad dan rabi' al-ansari fa qala lahu sa'ad ya ce da shi ai akhi kai dan uwana ana aktharu ahlul madinati malan na fi kowa kuɗi a garin madina faɗi ya zo daidai da in kai ne zaka ce masha Allah ka fi kowa kuɗi to ina suke <laughs> gano wannan da kyau ku barkaji su mutanen annabi ko ba kuɗi yasa suke addini ba su suna addini don su sami yardan Allah kun gano wannan da kyau ku amma mutum ya ce shi ba zai iya addini ba cinda bai samu komi ba har yanzu bai kuɗi ba har yanzu ba ba shi komi ba har yanzu bai zama komi ba ba haɗa shi abota da kowa ba a to wannan ba addini kake yi ba in wannan kake nema ka tafi abuja mun gano wannan da kyau ko can ake raba kuɗin ƙasan ina fatan mun gano wani 8 trillion sun bata a cikin wata tara ka tafi can can ne akwai kuɗi nan ko sai dai ka ji hadisi da tarihi kawai Allah ya sa mu dace ya ce na fi kowa kuɗi a garin nan fanzur shatar mali fa khuzhu ga rabin dukiya na kwasa na baka mm. wata hatim ra'atani kuma ina aure da mata biyu fandur ayyatahuma a ajabu ilaika ka duba cikin biyun wacce tafi birge ka hatta utsalliku halaka zan sakar maka ita ku gano wannan da kyau ko <laughs> to me kake nema dama a duniya <laughs> ga mata ga kuɗi awa malai za ka haɗa ka da mata ba kuɗi an baka aiki aka baka da kuɗi ba mata an baka aiki dan a dinga kawo maka yan matan kenan ka rasa wanda zaka zaba har karshe ke zaben tumin dare jama'a mun gano wannan da kyau ko duk wanda aka baka ɗaya ba ɗaya an baka aiki shi yasa da Allah maɗaukin sarki ke son a zauna lafiya aljanna sai ya kashe kuɗi an soke kuɗi saboda inda kuɗi a aljanna sai an samu matsala na ga mu gaskiya za ka zaka bada kuɗi a baka ba aljanna ko ba ta zauno ba shi yasa akwai amma ba kuɗi ina fatan mun gano wannan da kyau to kuma an san ɗan adam ko shi wa sai aka tara mata iri iri wanda kake so kuma da yawa kun gano wannan da kyau ko ko zai gaji mutum ya ce a'a ai shin ya samu mata ɗaya ta ishe shi baka da hankali ne ai inda kana da hankali shi Allah da ya yi ka ya san kana da bukata da yawa sai baka da yawa e mu ba abin da ya dame mu ko da mata za su ce ya kuma wannan karatun ya koma a haka dai haka dai ya kamata a yi shi sun dace gashi yana da mata biyu ina da wani aboki muna tafiya da su a mota da matan shi yana son zai ƙara aure ce a ah, ita ba ta ana shi ƙara aure ba ne amma dai ya kawo hadisin wani sahabi guda ɗaya mai mata biyu in akwai to ita ta yadda ya je kara auren ya ce wani ita ta zuwa islamiyya shi baya zuwa ta san ba zai taba kawowa ba to ni ban san siyasa shi an dade ana yi sun ce to a ah, to kai yi labai ai ina ganin ina ruwanka da kawo wani sahabi cin da dai kai an ce koye koyi da waye da annabi ai annabi matan ya ce ayi yi za ka abun amma in ba ka ba abubakar matan shi nawa na faɗa umar matan shi nawa na faɗa ce wai malam ina ruwanka shi dai ya kawo da ilimin shi in ya kawo ya je yi in ko bai kawo to ta zama ni da shi a haka nan takalmin kaza ina fatan mun gano wannan da kyau eh a kai dai kawai dai Allah dai ya sa mu dace matan shi biyu zai sakan ma guda in kai ne sai ka ce ta ma wance ta matsa min kuma Allah madaukin sarki ya kawo wannan bai da mata to bari in gaya mai in haɗa su kira da shi su daidai can amma shi ya ce duba wanda taimaka in ya ɗauki idan garin fa ba komi shi sabi ba ruwan shi da wannan to bari mu ji abdurrahman dan afu ne fa faƙala abdurrahmanu sai abdurrahman ya ce barakallahu laka fi ahalika wa malika Allah ya sama albarka cikin iyalanka da dukiyanka dulluni ala suq nuna man hanyar kasuwa mun gano wannan hawa mala ai hanya ta fi me mutum ya ma hanyar da za ka samu ya fi yarka ba kuɗin mutum ya mai da kai sa kare wanda ya ce wai zo wai zan ba kuɗi a ya ke samu kuɗin mutum ya nuna maka yadda ake kama kifi ko yadda ake cin kifi fi muhimmanci yadda ake kamowa in ci ne kowa iyaye ina fata mun gano wannan da kyau duk wanda zai ce zo in rika bawa kuɗi ko so yake mai da kai bawan shi mai da kai so yake mai da kai bawa amma wanda ya hana ka ya ce je ka nemo shi yake sai ya mai da kai ɗa ya baka yanci ina fata mun gano wannan da kyau shi yasa mu duk wanda zai zauna da mu ya miƙe ya je ya nemo nashin da ya nemo muke sai kawo mu addini saboda waɗannan nassoshi na Qur'ani da hadisi ya ci moriyansu in da ma kana jiran wai katan banza ce ma zaune mu ɗebi kuɗi mu baka aiki ya same ka kuɗin mu mu kaɗai za mu ci abun mu ina fatan mun gano wannan da kyau kana kallo sai dai talauci ya kashe ka amma dai ba za mu baka ko sisi ba ko ba za mu ji tausayin ka ba ya ka da ka fahimci wannan mu za mu ci abun mu kaɗai kuma naka da kan nemo ka sai ka ba addini wani abu a ciki ina fatan mun gano wannan da kyau dole sai ka bayar Allah madaukin sarki ya sa mu dace fadalloho ai kawai sai suka nuna ma abdurrahman kasuwa fazahaba fashtara wa ba'a ya je ya siya ya siyar fara biha ya ci riba faja'a bi in min aqatin ya zo ma mutanen gida da tsaraban cikui kun gano kun san cikui eh wa taɓa cin cikui eh to ya cikui yake ya ke yin shi eh eh kawan me a baka san kuwa ba eh, na yana da ya ce ya ce kili kilishi ne a shi wannan bawan Allah abin da ya ce kenan a a a kai da yanzu kare taba ci to bari a kawo cikui din mu gani ko sai a nuna mutane a gare shi Allah ya sa mu dace wa thamanin da kuma mai ko dai man shanu ko ya zama man kaɗe ya zo masu da shi tsara ba haka aike in mutane suka maka alheri ko kai ma ka zo masu da wani alheri cin da an bashi wajen zama an bashi kuɗi ya ce bai so an bashi mata ya ce bai so to kai me kake so ce kasuwa ya je kasuwa an dan yi abun ya samu dan abun masarufi sai ya zo masa da dan mai ai haka yake yi na fatan mun gano wannan da kyau mala ce sun malabisa ma sha Allahu an yalbatha ya zauna ‘yan kwanaki haka ina ta kasuwa yana sai da saidawa faja'a wa alaihi dir'un min za'afaran ran nan kawai sai ga abdurrahman ya zo da jallabiya kun gano wani da ke ku ta sha za'afarani alaman an yi aure kenan ku yawwa to ne sai yake cewa faqala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mahyum annabi ya ce a'a me al'amarin ka haka ma'ana ka san ango in yazo dama ana irin wannan dan rahan ko ya digga alaman za'afara ne an fesa mai turare irin na angwanci annabi ya ce mahayum mm, me labari faƙala ya rasulullah sai ce ya manzan Allah ta imra'atun ra'atun wata mace na aura ƙala ma asdaqtaha me ka bata sadaki kaga yayi auren ma manzan Allah bai sani ba in kai ne yanzu mutum ya aure baka sani ba sai ga ba wai kaman wane ne ne aure bai zo ba kaman wane ne aka ce wai misali ya yi aure bai gaya man ba to sai mai dole ne ya gaya maka ina fatan mun gano wannan da kyau ba ga shi an yi auren ba gaya manzan Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace jama'a wannan shine cikui gashi an kawo cikui mala haka san cikui ɗinka na na wannan ya gasu ku a wannan asalin na raƙumin daga mai dugur aka zo da shi sosai kuwa <laughs> wannan shi ne asali ina fatan mun gano wannan da kyau ɗanci wannan mu ji ba shi ɗanci ga shi ɗan lasa ga cikuyi an kawo ka ci mana yawa mm, to ina son dai a bayyana ya yake yaya cikuyi ne eh? a ba da a kawo ne ka kawo ku miƙa mashi kawo cikuyi sai kuma wa ke son cikuyi ai ai ai kai ma kai ma a kawo cikui ne shi kenan a miƙa cikui yawa miƙa musu miƙa musu can baya a kawo cikui ne kai ungu kai cin da kai ne shi kai ne mai cin cikui gashi nan yadda an dai yi waliman cin cikui a wajen nan yau na? ya da wani? mis da me abin da nake cewa ai na gaya muku dama an daidai da kawo shi <laughs> ok a wannan wannan kalo akwai man shanu a cikin shi akwai man shanu eh. ko to Allah shi kyauta to yana ganin kila wannan akwai man shanu a cikin shi ko ah. <laughs> Allah shi kyauta ka wannan wannan ko ta salo ta adawa a ciki za mu je Nijar za mu an so insha Allah asali kenan na wannan cik tukuna ka gama Allah ya sa mu dace shine sai yake cewa ma asdaqtaha me ka ta sadaki Kala ya ce wazna na watin min zahabin ya ce zinare na ba da kamar nauyin ƙwallon dabino shi ne sadakin kala sai annabi ya ce aulim walau bishatin to ka yi a walima ko da da akuya ne mutumin da ya iya ba da zinare kamar ƙwallon dabino nauyin shi to ai zai iya yin walima da me ko da akuya ma gano wannan yan tsakanin da Allah waye zai yi aure a yanka akuya a yanzu cikin wannan talaucin da ake ciki a ƙasan nan waye a inda ya kaga an yanka rago ko sa to yarbawa ne ina fatan mun gane ai ba haushe mu yake yi ba abin da yake yi ina fatan mun gano wani eh a yana a maji ma jita-jita kake ji Aa kai ma jita jita kake ji kawai in dai an yi aure kawai yanzu yana daga cikin abin da ya kamata duk wanda ya shirya aure yana kike fafutukan neman kuɗin sadaki kai fafutukan neman kuɗin ragon da za ka yanka mana kawai e a kafe mana rago kawai malam <laughs> aiki ya ajigo <laughs> <laughs> kunji augon da yake dab ya ce aiki ya karu haba haba awal ragon <laughs> to a ɗaga kenan nawa ne kudin rago da Allah jama'a 25 ko 30 a dai samu na 40 dai wanda ya haɗu an gano wannan to in ka je ka tsina barkaci in ka je ka tsina ragon da za ka yanka a wani ɓangare na ka tsina bance duka ba ragon da za ka yanka wajen walima ma sai ka kai ma uwan amaryan ta taba ta ji ya ƙoshi na faɗa karen nan a gaban wasu katsina da suka kawo man ziyara sai suke cewa wallahi ai Allah da shi kyauta amma ba duka ne ake ba waje kaza sun faɗi unguwan ba na son faɗi ya ce sanda abokinsu zai auren sai da suka kai ragon aka taba aka tabbatar ya haɗu tukuna ba fa an kama ita yarinyar ne ta yanka fa wanda shi angon zai yanka can da abokan shi to ba a yadda a waliman auren yatta a yanka ramamme ba kaji inda mata ke da iko kenan ina fatan mun gano nan da kyau ta ai ba zai yiwu ba to kaga anan ka isa yanzu wannan yan ba kai mata ragon da za ta yi walima da shi ba eh kawai kunan kun yi sa ana ba ku mata a kyauta ka ba ta dubu biyu ka ce shine kudin walimanta kana zare mata ido kana cewa wace ba zai isa ba ta ce to ya isa ina ba ta mun gano wannan ne <laughs> Allah maɗauke sarki ya sa mu dace auren da aka fi sauwaƙa shi ya fi albarka to shine sai yake cewa awlim walau bi shatin Kala Abdurrahman, Abdurrahman ɗan Auf ya ce, Falakadar ra'aitu ni walau rafa'atu hajaran larajautu an usiba tahtahu zahaban aw fidda yace na samu kaina a yanayin da ko dutse na ɗaga haka a na siyarwa yace walla sai na samu zinare ko azurfa karkashin shi yana tafiya kawai tsinci dutse ɗaga saboda albarkan addini da suke kai wallahi in kaga ta kulle ma ko ka koma ka bincike addini kake ko shin me kake wallahi al'adim in kaga Allah bai bude ma ba gwada imanin ka yake ya gani ya kai geji amma wallahi sai Allah ya bude maka mu annabi ya riga ya gaya mana yace mal faqaru akhsha alaikum bana jin tsoron muku talauci kaga yanda aka raba muku cikuyi ko inna ma nutaimukum liwajhi llahi ku shirya lokaci na nan dab da izinin Allah haka za a zo a raba muku daloli da izinin Allah kuma mamaya za a yi kaga yadda ake zauna ga kawai sai da ce kai ungo kai ungo na nesa yana ji ana ungo ungo ya ɗauka ciku yake cewa ungo ashe dami ne ina fata mun gano wannan da kyau ana nan kawai sai a kulla makaranta ce sai kowa kashe kuɗin shi tukuna eh mana sai to ah, in aka ce gobe za a da ai ba za ku samu wajen zama ba masu neman taimako za su ci waje a ai ina ba ta gane wannan da kyau a'a ai ba mu son su zo Allah madauke sarki ya sa mu dace mala ya ce wa aslama abdurrahman bin ofin wa huwa namudajun bahirun lil mu'minin al a'zam ai sanda abdurrahman ne musulunta ya ci gaba da zama abun misali mafi girma ga muminai duk wanda abdurrahman fada zai komo zai taso daga maka zuwa madina ko wallah kayan jikin shi kawai suka bar shi da shi ji arzikin da muka lissafa a baya yana da shi gaba ɗaya suka an shi ya yadda ya bar su da dukiyan shi ya taho da imanin shi mun gano wannan da kyau ko yana isowa annabi ya ce ka ci riba za ka zo ka ci abdurrahman sai da ya rasa yadda zai da kuɗi muna fahimtar wannan da kyau ko Allah inda gaske kuke addini sai Allah madaukin sarki muku gata yau jama'a sai mun je wani waje da masallacin mu ya yake har zuwa fa yake ana gayyato mutane ku zo ku ga inda suka gyara bayi suka yi mai tayas tun daga sama har ƙasa amma rufin masallacin su zai faɗo kun gano wannan ana zuwa ana zagi ana zuwa ana kaza da muka hakura muka bi Allah Allah bai azarta mu ba to mun mika wani babban kokon ma zuwa ga Allah ba gano wannan da kyau ku insha Allah za ku gaggatan da za mu yi ma masallaci da makarantarmu za ku gani da izinin Allah wallahi an kare ai shi Allah ba a zalimin bawa ba ne ka ce kana goyon bayan Allah Allah bai goyi bayan ka ba ai ba zai yiwu ba in ka ga Allah ya rabu da kai ko to ko dai yana jaraba ka ko kuma ba da gaske kake ba kullum sai ya taɓata ma rai ka rasa yadda za ka yi kuma ya hana ka tuba Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce wa huwa sahibu amrun sadidin abdurrahman dan awab shine ma'abucin al'amarin nan dan tsaka tsakiya shi bai da matsala sahibu qaular rashid in zai faɗi magana yana faɗin maganan take kan daidai ne wa kana lahu makanatun kabira inda musulmi kuma yana da matsayi babba a wajen musulmi wa kana yufti fi ahad sallallahu alaihi wa wa sallama a zamanin annaba har fatawa yake bayarwa wa fi yawmin a wata rana arsalahu sallallahu alaihi wa wa sallama ila daumatul jandal annabi ya aike shi wajen daumatul jandal kun gano wannan da kyau ko shine hisn qurb jabal tayyin madina wani gari ne da ke gefen dutse a wajen in ka bar madina kafin ka isa sham wani gari ne wanda wasu takadare suke amma da aka tura abdurrahman ya masu wa'azi da suka musulunta har ma abdurrahman ya zo da babban tsaraba fi sha'aban an tura shi a watan sha'aban ne sanata sittin min alhijira a shekara na shida bayan hijira in ba ga karanta tarihin duk sai a nuna maka waya sabon nan matsorata ne ragage ne yanzu shine kwamandan yakin ina alin yana madina ina abdur ina khalid din suna nan kowa na gida amma ka tada wannan aka ce kai je ka yi yau wai addinin musulunci kawai sai ya zama wai kayan gado wai shi gina cin da wani aka saba sawa wai kullun shi zai yi ƙaryanka ta sha karya ina fatan mun gano wannan da kyau ana nan wata kuma sai a ce wani je yi wani kai ma wani kai ma haka ake yi to ne sai ce fada a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama abdurrahman bin aufin sai annabi ya kira abdurrahman nan auf fa aqadahu ya zauna da shi bayne yadayhi wa ammamahu ya daura mai rawani biye da hannun shi wa qala yace ugdu bismillah tafi ka yaƙe su da sunan Allah wa fi sabilillah kuma ka yaƙi don Allah faƙatil man kafar billah ka yaƙi duk wanda ya kafirce ma Allah wala ta gul kar kai satan dukiyan ganima wala tagdir kakkai yaudara wala ta walidan kar ka kashe mace wa ba'athahu ila kalbi bidawmatil jandal ya aike shi zuwa ga karan nan na dawmatil jandal aljandal wa ce yace inistajabu laka in suka ansa maka zauwaji ibnatan malikuhum ka auri 'yar sarkin garin za mu zo ku ji me hikiman ina fatan mun gano wannan da kyau me hikimar in aka yi masu wazi, garin tsakanin shi da madina yana da nisa za a yi yakin a bar masu malamai suna karantar da su a dawo in annabi ya haka da a farko sai su kashe alarammomin sai su kwashe ina su ina su ƙara gaba Ku gano wannan da kyau ko to yanzu aka tura aka yaƙa sai a ce ka auri 'yan sarkin garin ka zo da ita madina in ka kashe mana namu 'yan kuna nan mun gano wannan da kyau ku shi kenan <laughs> security ne kun gano wannan da kyau ku da barbaru ne na yaƙi iri-iri wanda manzo Allah yake in kuma ka aure wata hikima ne inda yana kyaman mu zai aure 'yar mu ba zai aura ba ai bai kyamunmu ne yasa yake sha'awan jininmu jama mun gano wannan da kyau ko amma ka je nema aure sun hana ka sun maka jafa'i sun ma kaza to shi ke sai ka rabu da su Allah ya shiryar da mu fasara abdurrahman hatta kadima daumatal jandal haka ya isa har ya isa garin fama kasa salafata ayyamin ya zauna kwana uku a garin yad'uhum ila al-islam yana kiransu zuwa ga musulunci fa aslama asbagh bun amr al-kalbi sai asbagh al-kalbi ya musulunta wa kana nasraniyan da kirista ne wa kana ra'asuhum kuma shine shugabansu baki ɗaya wa aslama ma'ahu nasun kasir mutane da yawa sun musulunta tare da shi min qaumihi daga cikin mutanen shi wa tazawwaja abdurrahman sai abdurrahman ya auri tamadir bintil asbagh tamadir ya auro ta wa qadima biha ilal madina kuma ya iso da ta garin madina ka karanta al-isaba juz'in farko shafi na 108 da tabaqat na ibn sa'ad juz'i na biyu shafi na 85 ikon Allah kaga yanzu annabi ce in ka je ka auro in ke ce yanzu aka aiki mijinki ya tafi sami naka ya je wani ba ce in yaje can a bashi mata ba ki ƙara zuwa makarantar ba na ba ta magana nan ne <laughs> haka ne ko ba ka ba ce wannan malamin ba malamin Allah shi ke ba to gashi annabi ya ce in ka je kai aure kun gano wannan da kyau ba wani dalilin da zai hana wannan in ya ji sai ya yi ai kuma gaskiya ya kamata in so samu ne ku samu wannan tabakat na ibn sa'ad kun gano wannan nake ku a ce kuna karantawa za ku ji ka inna lillahi wa inna ilaihi raji kai ka taba ganin ma tabakat na ibn sa'ad wannan ya kamata mu karo al-isaba da tabakat din nan a kawo shi mutane su riga karantawa in Allah ya so Allah madaukin sarki ya sa mu dace malai yanzu fa ko ko karatu aka matsa a kan falalan ƙara aure ko wadda zai ta ce mijinta ka canza makaranta <laughs> mun gano to ta inda zaki ce canza to shi kuma can ba ba wa'azi za a mai ba umarni za a bashi ku gano wannan da kyau ko za ce to kai ne tsakaninka da Allah wannan zaman da kake ya ka yi maka kyau kun gano wannan da kyau ku Allah ya tsare mana imaninmu subhanakallahumma biyamdika diga an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum